ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين sannan ya sanya zuriyarsa da ta zo bayansa daga ruwan da ya fito daga gare shi wato maniyi